babu komai ka ganta ta bushe amma mana wa baqiya asluha fil ard amma aisalin mai gindinta kuturunta yana nan tsaye a ƙasa saman kuma ya bushe fakabbaru wa kabbara rafi'u ba da suka ganta da suka yi rafi baya gani ya ya ji sun tun da ya ji sun yi kafara shi ma ya ce Allahu ba ya san me sun ganta sun makala ya ce kun ganta ki kun ga bishiya to yanzu me za a yi sun makala ifiru fi asliha ku haƙe karkashin bishiyar da ku ta a ƙarƙashin in ana gaya maka abu sai ka mummuni ku ci gaba da hakan karkashin wannan bishiyar fa hafa kawai sai suka ci gaba da hakan ba fata fatafajjarat min ha ainun ma'in asbin namiri suna cikin bincike sai ga ita ruwa ululul da ruwa ko ina ba Allah ruwan nan jama'a da suka fara ba suna sha azbun namiri biyu ne bai da wani datti tare da shi sannan ga daɗi al'umma aka sha ruwa aka yi wanka dabbobi suka sha duk wanda zai wanki ya wanki a ina ne ake facin sahara wannan tafiya kai kana ga in babu rafi a ciki ba zai gane ne za ka ta tahlilan wata Kabira. ai suna ganin ruwa sai aka fara alhamdulillah Allahu akbar walhamdulillah walillahi alhamd kowa abu da yake faɗi godiya ta tabbata ga Allah mai girma ga ruwa ya kawo mana su rafi da khalid sun gaskata Allah Allah ya gaskata su sadaku sadakullah fa sadaqahu kuna gani wa wa aqbala ala rafi'in farihina mustamshirina muhaddiin an ce an kusa a danne shi saboda murna da albishiri ko na zuwa yana kokarsa yana rungumarsa A ce alhamdulillah an ruwa gaskiya ne ku fahimta suna yi masa barka barka a ƙara da bayan kowa ya gama murnarsa sai rafin ya ce musu alhamdulillah da gode godiya sun tabbata ga Allah sai ce ina so na faɗa muku wani bayani kowa ya shi ya kalmar da in Allah ya ce masa sai kai ma Rafi ya ce musu wallahi ina rantsi muku da Allah laqad marartu bi hazihi al-ard ma'a abi منذ 30 عاما وما أبصرتها عيني بعد ذلك. يجي دارن الله shekara talatin kenan da suka wuce da ni da babana ya zo da ni ta wannan gurin muka zo da shi gurin ya nuna min inda gurin yake a karkashin bishiya da a fili take ƙasa ba ta rufe ta ya ce wallahi yau da maganar da nake muku shekara talatin idona da kafa na bai taɓa takowa wurin amma wallahi sai ya shi shekara talatin a cikin sahara ya kawo su ne wannan ba abin mamaki shi yasa a cikin tarihinsa a farko aka ce ba a san wani ɗan adam ba a cikin larabawa da ya kai a Ta sa'a kaga mahaifinsa ya kula masa ce sun wuce ta wani shi shekara talatin ke in bai manta ba ce tsakanin shi daga ranar da suka ba wurin na nan shekara talatin sai yau da ya dawo ba taɓa zuwa wurin amma sai ya kawo su gane wannan abu ba a sahara ba malam ko wani gari ne ka je ba ko so daya wallahi sai ka kara koma wata rana ba Allah abin da ka yi sam kai kai ka gane wurin ka saka ne cikin gari ma da akwai kaza akwai kaza wannan sahara ce ta ga kawai sahara kan yadda ka san ruwa suna yi har take amma sai da ka musu shi bayan ya gaya musu haka ta ba aljaishu masiratahu hatta balagar rawabiya